Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau maga mu da shahararren shiri mai suna yau take sallah. Eh wannan shiri zai dinga bin sassan jarumai daga nan har zuwa sati ɗaya na cikin luwa na sallah. To da farko bako gaya musu sunanka dan kai ma jarumi ne a masana'anta ta Kani Wood sannan kana ba da gudunmawa sosai. To masu kallon ka sun san dai kai ba bako bane amma sa so su ji sunanka. assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatu yan uwa musulmai da abokan arziki ina mana gaisuwa da sallama irin ta addinin musulunci ni ne dai wanda kuka fi sani da abubakar usman wanda kuka fi sani na da kilina watan amini aboki kuma na ado gwanja ta farko dai ina miƙawa 'yan uwa ga baki ɗaya ina mana gaisuwa ta sallah ina mana murnar sallah ubangiji yadda muka yi sallah muka yi azumi lafiya muka yi sallah lafiya Allah ya sa mu gana da haka ubangiji Allah ka maimaita mana Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ubangiji ka ƙara mana lafiya yanayi da muka tsinci kanmu a wannan shekara ubangiji Allah ya sa ya zame mana alkhairi dan daraja annabi Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah dukkan kunci na rayuwa da abubuwan da suke damun mu ubangiji Allah kai mana maganin su Allah ka kawo mana sauki Allah ka ba mu zaman lafiya Allah kuma ya maimaita mana tabaɗi tabaɗi tabaɗi tabaɗi daga nan har shekara dubu ma Allah zai ba mu nisan kwana muna san haka Malam Abaka yau take sallah azumi nawa kai na yi azumi talatin cif cif baka 29 ba eh to ai an ci ba a ga wata ba amma kuma yazo yana kawo confuse haka dai da sauransu a ce an gani a wani garin amma tun da ka ji shugabanninmu irin su sarkin musulmi ba su sanar sun ce an gani ba shi yasa mu ma sai muka fi umarni inda bin shugaba yana da kyau annabi ya ce abi ya kayan sallah fa kala nawa kai a wannan shekarar? mm. Eh na yi kala biyar biyar eh. manya-manyan gizinoni kenan aka ɗinka kenan <laughs> to dide na yi ɗinkin shi ne a jikin kama kenan eh to wannan shi ne ma ina ganin kusan <laughs> shi yau na fara sashen amma ba kayan ba ne kenan kawai an ɗinka shi ne sai yanzu yau wannan na dai sa shi ne gaskiya wannan na riga na sa shi ne yau amma sai gobe zan fara kwalliya muna da rabon gani in Allah nuna mana kenan yauwa to ziyara da wani wanne wani na zuwa da wani da wani raka je kenan to a yanzu dai gaskiya ba maganan zuwa wani ziyara ana cikin wannan lockdown din yau ka ji an ce an rufe wancan garin gobe ka ji an ce an rufe wannan garin wani wani yawon ziyara da ka tafi kuma wani garin babu dai ka ce babu dai ta kamar me dai tukunna ziyara sai dai a yi ta a waya kenan yawwa da kuma chatting eh yawwa Abagar, kana so ka gaya masu kallon ka cewar a ina da ina za ka yi show bana. A sati ɗayan nan da za mu yi ana rugun tsimi na abubuwa na sallah. Wanne gari da wanne gari za ka je domin gabatar da show na sallah? Eh to ai ba inda aka kirawo mu. Yanzu fa ka gama tambaya ta. Ka ce mu wani gari da wani gari zan je ziyara sai kuma na gaya maka ga yanayin da muka tsinci kanmu a ciki bana. ko ba haka bane haka ne ko a rediyo ne ban ji an yi talla an ci za a yi wani buɗe wani gidan wasa ba ana talla za a yi wasan sallah da sauransu na show ban je ko ɗaya ba kana so ka ce ba wani show ma dai kenan da za a gabatar za a yi mu babban ma show din mu Allah muke roƙo ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu saboda mun gaji da wannan zaman mu kenan kullun sai ka ce ka ji hutu ne fa Allah ya kawo muku ah. sabanin ba wuta huta sai yanzu hutun ya bayyana shi duk hutun da ba kai ka dauka wa kanka ba in dai aka dauka ce saka za a yi na dole ai ba shi da dadi ai duk abin da za a ce an saka yi shi na dole ba shi da dadi amma mun tabbatar Allah ne ya kaddaro kuma shi ya kawo ya riga ya rubuta wannan yanayi zai zo mu ba abin da zamu mu ce Allah sai dai godiya kuma muna fata dai ina ƙara maimaita ba ina mm. ƙara roƙon Allah ina wa kowa addu'a ina mana gabaki ɗayan mu Allah ya sa ya zame mana alkhairi to yanzu tashar DZ Hausa TV sun zo karɓa happy sallas ya kenan eh to gashi na sun zo suna interview da ni kuma ina ba su ansa kaga shi ma ya fi sallah ne <laughs> kana so ke na gaga masu kallon ka cewa duk wani dan fim ya zauna a gida ba magana wani fitowa kai sho ko ki fito ki ce za ki sho hafi sallah ai abin da kake son faɗa kenan kaga abin da nake so in gaya maka mm. shi fa an ce bin daga baban Allah eh kuma shi ka san kuma shi mulki sifa ce ta ubangiji haka ba haka bane mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mm. abu shugabanni sai a zauna lafiya duk abin da shugaba ya kafa doka a kai ka bi komai mai wucewa ne wata sai labari mu mun yi biyayya mun bi kuma mun zauna a gida din bayan da za mu yi zaman gida dole ya kama mu muna dai fata Allah ya kawo ƙarshen wannan abu ya sa kuma ya zo mana da alkhairin wannan shekarar da kace yan fim ba su ga alinu ba ko adamu ko maryam yahaya ko kilina duk ba za a gan ba kenan kuna gida kuma ba ki magana masu wani alinu su wani maryam yahaya inda ai inda ba muka kara godewa Allah da muka samu ma muka yi juma'a satin nan mm. muka samu ma har muka yi idi ka kwaya alhamdulillah wa ki magana wani alinu tukunna wani maryam yahaya tukunna ka gani ai duk ba ta su aiki ba yanzu duk wannan ba shi bane a gaban mutane tukunna ya to dai Allah ya kawo mana sauƙi wannan lockdown ɗin ya kauce hanya ta dawo free jama'a a ci gaba da sabgogi mu shi yanzu shine a gaban mu tukunna shi muke ta roƙon Allah akai to na so fa a ce an yi show ɗin nan fa to ina maganar show ana cikin lockdown show fa yan fim da ake ganin su a araha in dai aka ce shi ne ka ba da yan naira hamsin ɗinka ka je ka ga wani ɗan fim haka abin dama ya gaggasa ce ba ɗan fim ko ya yi tsada tun da yana killace a gida haba magana araha ba abin na ɗin ba magana ba da naira talatin ko naira hamsin ko naira goma ko ɗari in ya tsada a ce ɗari biyu shiga ai sai kai kuma wai karuwa ta ji mai hadisi ta ce sai na yi eh, sai ya yi to kuma na ga ina gabas ne kai kokarin yamma kake to me kake so ce maka aini show din yana dan burge ga ana girgize girgizen nan in kin burge ko ka burge ai maka ihu to ga magana girgiza duk mun yi gaba ɗaya duk mun girgije gaba ɗaya lockdown an bura uba ta samu duk mun girgije <laughs> ban gane kun girgije ba ha to ai zancen gaskiya a yi shi da wando haka ne ko ba magana gaskiya ba mun girgije mana ko iya wannan lockdown din da aka samu ai ta ma girgiza ce au bacin girgiza yanzu zaka je kai wanda za a zo jama'a su kalle ka bayan duk <laughs> ban gane ba a to wace girgiza za ni yanzu wace ta wuce wannan girgizar gida gaba ɗaya da kai da wanda zai kalle ka din da kai da shi din dukun girgije gaba ɗaya ban gane an girgije ba misali girgiza kala kala ce bacin ku zai gidan wasa an tara mutane girgiza dai gaba ɗaya ita ce dai wannan lockdown din da aka sa ma a gida karewar girgiza kenan girgiza gidan wasa girgije gaba daya ai ba ta gidan wasa ake ba tukunna wannan yanzu fata muke kowa tukunna Allah ya kawo ƙarshen wannan abin musamman kowa ya dawo har ya ci shi tukunna duk yanzu ka kulan ban da arzikin wannan azumi da Allah ya kawo shi ya kawo mana sa'ida da rahamarsa billahi lazi da ni da kai din duk bara mu zo bara mu gane junan mu ba mun girgije kenan mu ma gaba daya to ka gani yanzu saboda girgijewa gidan wasa to har da wata ta biyu ta fito kenan girgijewa ai wannan mata ta fita biyu ma wannan ga maka wannan ta dari ce ma ta same mu wannan girgiza ita ma rawa ake a wannan koyi ina magana rawa kana zaune an an an an kulle ka suka ce wani um, an kulle mu gaba ɗaya suka ci kajin gidan gona to ba an shaƙa muku abu ba me aka shaƙa mana kowa da kuɗinsa ya fito ya amfani da shi aka shaƙa mana ta ina aka ba mu kuɗin ta akawun mana ok to aljani ne sau turo mana kuɗin ta akawun tun yaushe duk an ba kowa ka duba ka duba waya ka zaka iya jin alat ani ko kukan sauro ma ban ji ba bari wani kukan alat kukan sauro wannan guda ɗaya na gaya maka ma ni ban ji ba to amma ai ga yan shudin din kwana ana ta ba su abubuwa suna ba wani ni ban ji wanda aka ce an bashi wani abu akan wannan maganar corona ba dan Allah mu daina wannan zancen da kai a'a to ne ga gasu nan yan fim din suna ta rabo eh to za a ba maka abin da zaka sa a hancin ka to ko kada rabon bai zo ya same ka ba ni bi zo bo ni ban ga komai ba ni ba wanda yazo zo kira ni a waya ko yazo ya kwakwasa kofa ya ce ba na gashi tallafi ne wannan an ce daga bangaren yan wasan Hausa ni ban gan shi ba to Allah shi yake ta taimakon mu to Allah ya ƙara taimakawa makona kuma dama duk taimakon ba na Allah ba ma ai Ba ya tasha a balin babula ko